Yarima Sahil littafi na goma sha bakwai. Dukan yabo da godiya sun tabbata daga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daidin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alinsa Da sa da waɗanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kyama littafin Yarima Sahil littafi na goma sha bakwai yayin da littafin da gabata littafi na goma sha shida muka dakata daidai inda a bangaren zaratun tana sa ran Yarima zai zo duba ta amma har dare bai zo ba nan takaice cika ta ta ce, dama na san bai damu da ni ba nan kwalla ta shiga zuba a idanta cike da tausayin kanta da kanta a littafin da ya gabata ma saurare idan mu kuma ba a wurin mu kada ta yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu iya wucewa kai tsaye ko wannan kenan da asuba sai da ya sallah sannan ya tada zara sai da ya taimaka mata ta yi alwala sannan ta zo ta yi sallah tana gama idan da sallah kwalla ce cike da idan ta kalli yarima da yake zaune a hankali ta gaishe shi gida mata kai kawai ya yi alamar ya amsa janye idanta ta yi daga kallonsa sannan ta ce na san ba za ka taɓa yadda da cewa ba ni na zuba poison ba ko wallahi ko ta sau ɗaya ban taɓa kawo Marina in cutar da kai ba juyowa ce ta kalle shi da shi ma ita yake kallo sannan ta ce na san ba za ka taɓa yadda da ni ba a yanzu ka tsane ni ko har a lokacin kallon ta yake bai ce komai ba zara miƙewa ta yi da ƙyar ta je inda yake zaune ta tsuguna ta ce ko da a ce za ka yanke min hukunci ina so ka taimaka ka yi min wanda iyayena ba za su ji labari ba amma dan Allah ka taimaka kai bincike kafin ka zartar min da hukunci sai a lokacin yari mai janye sa a gare ta sannan ya ce Zara kin ji na ce miki kin yi wani abu ne girgiza kanta ta yi cikin sauri har a lokacin kwalla tana fita daga ta. to in dai ban ce ban ce ba ki kyale ni ki je ki kwanta ki huta Zara girgiza kai ta yi cikin kuka ta ce ta ya kake tunanin zan iya kwanciya alhali ina cikin wannan matsalar tausayi ta bashi yanayin yadda ta yi maganar daura hannuwan ya a kumatunta sannan ya ce karki damu yana faɗin haka ya tashi ya fita daga ɗakin zara kife kanta ta yi daga gadon tana mai ci gaba da kuka ko da ya je magana suka yi da doktor sannan ya shiga ya ce mazara da ta so su tafi har a lokacin kuka take jikinta ba kwari da ƙyar take takawa har a bakin motar doktor ya raka su sannan suka yi sallama lokacin da sumayya ta tafi ɗakin ta takaici ne ya cika ta ganin burin ta bai cika ba domin ta so a ce poison din ya fara aiki a gaban su a gaban su dada saboda ta san da an ga haka ƙarshen rabuwan yarima da zara ta zo tsaki ta daga ƙarshe dabara ta faɗo mata nan ta kira ku yangar ta zabba'u ta ce ta je ta sa mata ido akan duk wani motsin da zara za ta yi nan zabba'u ta kwashi gaisuwa sannan ta fita ta samu inda ba za a ganta ba ta laɓe tun daga fitowar ta zara har tafiya tafiyar da suka yi da yarima asibiti duk akan idanunta ne nan ta zo ta ba su mai labarin dariyar mugunta su mai ta yi tare da jingina kai a hankali ta ce lallai zara kin yi jarumta tun da asuba ta zuba ido domin ta ga dawowarsu amma shiru lokacin da yarima ya hon suka shigo gate din da mamaki yake kallon dada da umma sumayya da ita kanta sumayya da take tsaye cikin ransa yace tabbas wannan aiki na sumayya ne zara kau rikicewa ta ta kalli yarima ta ce shikenan yarima sun gano ni na ni na aikata na shiga uku yarima ba tare da ya kalle ta ba yace karki sake ki nuna akwai wani abu in dai kika nuna su suka gane to babu ruwana sai ki san yadda zaki ki kare kanki ki kare kanki a wurin su daidai lokacin ya gama fakin din motar ya bude ya fita ba tare da ya kalle ta ba Zara tana ganin haka ita ma ta bude ta fita cikin zuciyarta tana adda Allah ya kiyaye. Bayan Yarima ta bi a tsorace shi dai tafiyarsa kawai yake hankali kwance gab da zai isa wajen da su da suke nan wayarsa ta fara rudi tsayawa ya ɗauka wayar yana dubawa murmushi murmushin nasara ya yi sannan ya fikin ɗin wayan ba tare da ya yi magana ba daga can magana haka ce ranka daɗe dr ahmad ne yake magana dama wannan feshin ɗin da kai ma tiyata to ta farka yarima shiru ya yi na ɗan lokaci sannan ya ce idan kun tabbatar da babu abin da yake damunta to sai ku yi masa wani injection ɗin da na aje in ya so da an jima idan na shigo sai a rubuta masa drugs daga can bangaren aka ce tauran kai daɗe sai ka shigo yarima bai ce komai bai kashe wayarsa sannan ya mai da kallonsa ga dada da ta tsare shi da ido amma ko inda su umma su maye suke bai kalla ba murmushi ya sakar ma dada ya ce ranke daɗe ya aka yi na ganki nan tsaye a wannan lokacin fuskar dada ɗaure ta ce daga ina kuke shiru yarima yana murmushi da ta ce ashe yarinyar nan da gaske guba ta zuba maka tunda ta ci abinci sai da kuka je asibiti kai wallahi ban san ban san ban tsammana bane sai yanzu matar da ta yi shirin kashe ka ita ce ka taimakawa to wallahi dole mai mata ya ji maganar nan har a lokacin ya rima murmushi yake sai can ce, dada bai dace ki caka ba tunda baki gani da idan ki ba kira na fa aka yi daga hospital akan wani emergency case din cikin dare shine ta ce za ta bi ni muka je tare mu ma yanzu ai a gaban ki aka kira ni a waya ko sun mai ta kar ta ce wallahi ba haka bane poison din da ta ci ne a cikin abinci ki duba ki ga yadda duk ta ta tsure ummanta ta ce ai wannan dama daga ganin poison ta ce yarima murmushi yayi sannan ya ce sumayya a gaban ki ta zuba poison din gaban ki ta girkin lokaci guda ya jero mata ta waɗannan tambayoyin sumai ta ce to ai a lokacin da take yi naga ta zuba wani abu ya nemo ni mugun kallo ya wurga mata ya ce to kina da kina da nufin kina yi mata labe kenan sumai a rara zara ta yi da take durkufe gaban yarima ta ce wannan gajar zan yi ma ai ga ta a gabanka ta karyata mana idan ba a yi ba kuma na ga lokacin da ka tafi ka kai ta asibitin murmushin mugunta ya ya ce to in ko ta zuba min poison to tare da ke aka zuba ko kuma ke ɗin kika zuba zaro ido su mai ta ce ni ni ya za in zuba maka poison ya rima kallanda da ya ce ranke daɗe ki duba ki ga inda a ce yarinyar nan ta zuba poison kina tunanin za ta amince ta ci abincin alhali ta san za ta iya mutuwa da jinjina kai kawai ta yi ba tare ta ce komai ba ya rima sa riko hannun zara ya ce bari mu shiga daga cikin kallon umma ya da ta ce ka ta yi bam ya yi murmushi ya ce umma gaskiya ya kamata ki ja ɗaya rage kunni ta daina labe na bar ku lafiya can zaraye suka shige suka bar su dada a tsaye sultana sadiya da harara ta biyari ji kake kamar ta shaƙe shi ya mutu ma kowa ya huta dada kallon sumayya ta ce sumayya ya kamata fa ki iya bakin ki yanzu gashi nan kin ja na ji kunya tana gama faɗin haka ta wuce ta nufi ta ba tare da ta sake ce komai ba sultana sadiya kallon sumayya ta da duk ta bi ta ce ta ce ai ga irin ta nan gashi nan kin ja yaro karami yana nema ya raina ni sumayya turo baki ta ce umma ai umma ba ƙarya ne ba umma ta ce ko da a ce ba gaskiya ba ne ai ba kya da kwarjini ba kya da kwakwarar hujja wallahi matsala ta da ke ba kya da isasshen wayo duk yadda zaki abu baki san yadda zaki fitar da kanki ba su mai cikin fushi ta ce haba umma dama da me zan ji ne da rashin cin nasara ko kuma da surutun da kike min sultana sadiya ganin diyar ta ta yi fushi yasa ta fara lallashin ta har sai da ta ga ta hakura sannan ta ce tafi ki je ki ci abinci ki bacci ki cire komai a ranki ina tare da ke kin ji ko diyata insha Allah babu wani mutum da ya isa nasara a kanmu. Sultana Sadiya ta ci gaba da rarrashin diyata ta to umma na ke ma ki je ki huta kin ji murmushi Sultana Sadiya ta tace sannan ta tafi cike da tausayin yar tata Yarima ko da suka shiga cikin gida yana rike da Zara har faɗinsa umarni ya ba gaɗinsa ya ce kar su bar kowa ya shigo ko da a ce su mai ce gaba ɗinsa suka ce to ranka ya daɗe an gama suna shiga zara cikin sauri ta duke kasa saboda wani irin jiri da yake kwasarta tsayayyari mai yana kallon da sai can ya ce ki tashi mu shiga ciki sai ki kwanta zara kasa magana ta yi da ƙyar ta miƙa mai hannu ganin hakan ya sa yari mai tayar da ita tsaye ganin ba ta iya tafiya ya sa ya ɗauke ta cak ya nufi bitrum da ita mai da ina ruwanta ta yi ta rufe a haka ya kwantar da ita saman gado daga gefen ta ya zauna tare da shafa fuskar ta cike da tausayin ta ya ce bari in shiga haɗa miki breakfast ko girgiza kai zara ta yi a A tare da riko hannunsa yarima ido ya zuba mata haka har ta yi bacci a hankali ya zare hannuwansa daga cikin nata sannan ya koma gefen ta ya kwanta don rama baccin da ake bin shi na dare wajen karfe sha ɗaya ya farka har a lokacin zara bacci take wanka ya shiga lokacin ya fito ganin zara ya ganin zara ya ta farka ganin sa ɗaure da tawul ya sa ta mai da idanunta ta rufe dan ta ji kunya yarima kallanta ya ce ki tashi mana ba tare ta bude ido ba ta ce mm. ci gaba da shirinsa sai da ya gama sannan ya shiga batarun ya haɗa mata ruwan wanka bayan ya haɗa dawowa ya kusa da ita ya zauna sannan ya ce ta taso su je ta yi wanka ko za ta samu karfin jiki Za ta bude idan ta yi hankali sannan ta ce to yunkurin miƙewa ta shiga yi amma ta kasa ganin hakan ya sa yare mai taimaka mata ta tashi zaune sannan ta miƙa masa hannu ya mika mata tawul juyawa ta yi alaman ya zage mata zubɗin rigar hannu ya kai ya zage ya zuge mata zubin ganin tana ƙara tana ƙara kare jikinta yasa ya mai tabe baki sannan ya juya mata baya ganin hakan yasa za ta cire rigar sannan ta fara yunkurin mikewa juyowa ya rima ya riko ta ya sabko da ita daga saman gadon tana fara takawa nan ta yi baya za ta faɗi cikin sauri ya rima ya taro ta cak ya ɗauke ta nufi da ita zara tawul ɗin ya yi daga jikinta sannan ya saka ta cikin ruwa zara da sauri ta kai hannu ta kare kirjinta a hankali ta ce ka fita zan yi kallon teri mai ya ce kina ganin zaki iya gyada masa kai zara ta yi bai ce komai ba ya juya ya fita da bar toilet din zara kwance ta yi cikin ruwan tana jin daɗin ruwan kasa yin wankan ta yi nan ta mai da idanuwanta ta lumshe ya rima turo sa ya yi faɗin zara wajen kuyanginta aka karɓo mata kayan da za ta sa ya daɗe zaune amma zara bata fito ba ganin hakan ya sa ya rima ya miƙe ni toilet din sai ya yi bakin kofar toilet ɗin yana kallanta zara idanuwanta a lumshe bata ma san da shigowar shi ba wucewa ya rima ya ida isa wajen kirjinta ya zuba mata ido sai da ta ga baya sai daga baya ya ɗibi ruwa ya watsa mata jikin firgigite ta bude idanta sponge ya ɗauka ya fara wanke mata jikinta zara kasa hana shi dai don ta san in dai ta ce za ta hana shi to ita ba za ta iya yi ba ganin yadda ya zuba ma kirjinta narkakkun idanuwansa ya sa ta mai da idanuwanta ta rufe cike da jin kunya a haka yare mai wanke ta tas ba abin da ya bari komai ya wanke tas fes bayan ya gama na ɗota bayan ya gama tawul yana rike da ita suka fito sakin bakin bed din a bakin bed ɗinsa ya zaunar da ita sannan ya ɗauko mai ya shafa mata shi ya taimaka mata ta saka kaya sannan ya riko ta suka koma falo ya zaunar da ita dining ya je ya kwaso musu breakfast a saman lallausar kafet ɗin da yake shimfiɗa tsakiyar falon kallon zara ya ce ki sabko mu yi breakfast ɗin zara kallonsa ta ta ce na ƙoshi kallon da ya mata ne ya sa ta sabko ta zauna da kansa ya haɗa musu breakfast ya tura mata nata gabanta da kin sha tea. in shantin ta yi sai juya spon ɗin take yi ganin yarima ya kalle ta yasa ta ɗaga kop ɗin ta fara sha kaɗan kaɗan bata sha wani na kirki ba ta aje sannan ta ɗan ci cheese ɗin kaɗan yarima ma ba wani na kirki ya ce bai miƙe nan ya bada umarni aka zo aka kwashe komai bitum ya shiga ya ɗauko mata drugs ya zo ya bata da ƙyar ta karɓa ta sha kasancewar ta ba ta son shan drugs nan ya haɗa injection ya yi mata zara har da ƴar ƙwallarta ta koma saman tire shi ta ta yi kwanciyarta tana kuka wai ya mata allura tana jin zafi yarima betul ɗinsa ya shiga bayan yan mintuna ya fito da kidin mota kallon ta da ita ma ta zuba mai ido sai da ya janye idansa daga gare ta sannan ya ce akwai abin da kike da bukata a hankali ta ce a'a ok ni na wuce hospital cewa yarima a hankali zara ta ce a dawo lafiya can kasan makoshinsa ya amsa ya ce allah ya sa ko da ya fita ƙara gargaɗin gaɗinsa ya yi kar su bar su maye ta shiga fat sannan ya wuce ya tafi Zara ta so ta tashi ta koma faɗinta amma ta kasa. A dudduke ta tashi ta gyara mai bedroom ɗinsa ta sa aka gyara falo sannan ta kunna kallonta tana yi. Wajen karfe biyu wanka ta ta shirya sannan ta yi sallan azahar. Ko da aka dawo aka kawo lunch kin yi ta yi don ji take gaba ɗaya abincin ya fita a ranta yanzu dan haka ta yi zamanta kawai. A round 3 o'clock Yarima ya dawo har a lokacin Zara tana zaune tana kallo. Kallonsa ta yi ta ce sannu da dawowa. Yawwa cewar Yarima da ya zuba mata ido. Sai can ya ce ya karfin jikin naki sai da ta ɗan cije leɓanta sannan ta ce alhamdulillah ya yi sauƙi wucewa ya shiga bedroom ɗinsa don ya kintsa bayan ya gama ya fito kallon zara ya ce kin yi lunch mm, kawai zara ta ce kallon ta yari mai alamar rashin yadda sannan ya ce mu je ki kara zara turo baki ce ta miƙe tana tafiya da ƙyar har suka isa dainin. ko da suka zauna yari mai ne sabin ɗinsu sannan shi ma a hankali yake ci sa yana kan zara da take turo baki har a lokacin ba ta yi ko da loma ɗaya ba dago kai ta kalli yarima ganin yana kallon ta yasa ta ɗibi abinci ta kai bakinta da ƙyar ta tattauna sai da ta yi kusan minti biyar tana tattaunawa sannan ta haɗe ganin hakan yasa yarima ya janyo filet ɗin gabansa ya ɗeba ba tare da ya yi magana ba ya kai wajen bakinta kallon sa zara ta yi cike da mamaki ganin sa ba alaman wasa yasa ta buɗe bakinta ya saka mata zara tana yatsa ne fuska tamkar wacce take cin daddawa yanayin yadda take taunar ya burge yarima don haka ya yi ta binta da kallo a hankali ya ci gaba da fidin ɗinta idanunta suka yi raurau kamar za ta yi kuka tura mata ya ci gaba da yi har sai da ya ga alamar ta ƙoshi sannan ya bata da ya miƙe bar wajen zara goge kwallar da ta zubo mata ta yi sannan ta kalli filet ɗinsa da rabin abinci bai ci ba a hankali ta ce to shi kuma waye bar na nashi ya cinye miƙewa ta yi ta dawo falo nan ta tarar da ya yayi makwance tirin a saman ta sita yana kallon rastali can saman tusita, ta je ta zauna ganin rastali yake kallo yasa haushi ya kama ta hankali ta ce mutum yana kallon sa an canza mai canal ai bata san magana ta fito ba sai dai jin ta yi ya ce ɗakin ki ne ko ɗakina kallon sa zara ta yi daga ta ga hankalinsa yana ga TV kamar ba shi yayi magana ba mamaki ya kama ta shiru tai bata ce komai ba irin wayan yarima da aka yi ne yasa ya miƙe fita ba tare da ya ce mata komai ba miƙewa ta je ta ɗauko remote ɗin ta canza channel ta ci gaba da kallonta har aka yi sallar isha yarima bai dawo ba wanka ta shiga ta ta shirya dina kaɗan ta ta sha da rus ɗinta sannan ta bi lafiyar gado na yarima ta yi kwanciyarta to masaurare na san za ku ce an ɗan ƙetare wani wuri ko to ku yi haƙuri fes ɗaya ne kuma mara tsayi wanda zai dan ba mu matsala shi yasa kake tare shi kai tsaye saboda haka kai hakuri mu wuce ko wajen karfe tara yari mai dawo ganin tana bacci yasa shi ma yayi shirin kwanciya ya kwanta zuba ma fuskar ta ido yana kallo cike da tausayinta daga karshe ya rungumo ta jikinsa tare da jan dogon numfashi yanayin yadda ya matsayi ta sai da ta motsa sannan ya dan tsama mata rikon zage mata zubi rigar ta yi sannan ya tura hannuwansa cikin ta tare da lumshe ido yana jin wani sanyi a ransa a haka bacci ya ɗauke shi cikin dare juyin da zara za ta yi jin ta matse ya sa ta farka mamaki ne kama ta ganin jikin yarima jin hannunsa ta yi a kirjinta murmushi ta yi tare da zuba ma fuskar fuskarsa ido tana kallo cike da son shi kwalla ce ta cika mata ido cike da tausayin kanta ta ce ina ma a ce kana sona muka kasance haka jin kirjinta ya fara bugawa ya sa ta koma ta kwanta tare da gyara kwanciyarta da asuba ko da ya farka a hankali ya janye ta daga jikinsa sannan ya tashi shiga talin sai da ya wanka sannan ya ɗauro alwala yana fitowa zara ta farka zagi zip rigarta ta yi sama sannan ta miƙe ta shiga toilet lokacin da ta fito har ya fita masallaci don haka ta yi sallar ta ko da ta gama idarwa saman gadonta ta koma ta kwanta ba ita ta farka ba sai wajen karfe sha ɗaya lokacin yarima har ya ma gama abin da zai ya fita gyara masa faɗinsa ta yi sannan ta kwashi kayanta ta koma faɗinta bayan sun gaisa da kuyangunta bedroom ɗinta ta shige wanka ta yi ta shirya sannan ta fito ta yi breakfast bayan ta gama saman tirisita ta kwanta wayarta ta ɗauko ta wuce daga ƙarshe da ta gaji ta buɗe nobel ƙaddara ce cikin wayarta tana karantawa gaba ɗaya ta mai da hankalinta ga karatun sallah ce kawai take sawa tana ajewa haka har ta gama idan da littafin kaddara ce da daddare kwanciyarta ta yi a faɗinta duk sai ta ji babu daɗi tana kwance wayarta ta fara ringin janyowa ta yi tana ganin yarima ne ai bata san lokacin da murmushi ya kubuce mata ba zuba ma wayar ido ta yi har sai da ta ga ta kusan tsinkewa sannan ta yi fikin tare da yin sallama cikin yar shiririyar muryarta daga can bangaren yarima amsa mata ya yi daga nan shiru ya biyo baya sai can yari mai ce a jikin nakin zara kwantar da murya ta yi sannan ta ce alhamdulillah ya yi sauki oke kin sha drugs ɗinki cikin shugaba ta ce mm. daga can bangaren yarima sai da ya lumshe idansa sannan ya ce kin tabbata zara kamar za ta yi kuka ta ce da gaske fa na sha daga nan duk suka yi shiru sai da suka yi kusan mintuna uku sannan yarima ya ce sai da safe a hankali ta ce Allah ya kai mu ko yanzu ta ga bacci yarima ai bai san lokacin da murmushi ya kubuce masa ba sannan ya ce no ki kwanciyar ki yana faɗin haka ya kashe wayarsa zana ma murshi ta yi sannan ta ajiye wayar saman bai sa tare da kashe gloves <clears throat> sumayya tsaye take bakin kofar yarima ta cika ta yi fam duk duk wuyar da don duk wayar da yayi da zara a gaban idanta ne cikin fushi ta tako ta iso bakin gadon ta ce haba yarima wannan wani irin zalunci ne yarima kallon ta yi cike da mamaki ce zalunci kuma cikin daga murya ta ce eh zalunci akan me zaka kira wancan jakar daga mata hannu ya mai fuskarsa babu alaman wasa ya ce karki kuskura ki ƙara min shautin ko da ran girkin ki ne sai ka ce ban da ikon yin waya da matata to bari ki ji wallahi ki kiyaye ni ko in sassaɓa miki yanzu sun mai tabe baki ta ce eh din a dai dinga ji ana tsoron Allah a dinga yi ana jin tsoron Allah wani irin kallo da ya mata ne yasa ta sha jinin jikin da ta yi shiru cikin ɓacin rai ya ce in dai kin san abin da ya kawo ki kenan to ki fita ki ban waje kar ki min hauka yana faɗin haka ya juya mata baya sumayya ta ja haushin abin da ya mata cikin ranta ta ce babu inda zan je in fita wancan gajar ta shigo a hankali ta gadon ta kwanta tare da rungumo yarima ta baya ta ce to kai hakuri na daina yarima lumshe idan sai sannan a hankali ce shikenan sumayya hmm, lallai kam wannan soyayyar in haka yake fa mata hudu ai mata biyu to ni da nake da shida ma bana jin haka amma kai da kake da guda biyu kuma kana shiga matsala hmm. a hankali yake warwarewa har ya me aina yake warware me babbar magana shikenan masu saurare ku yi haƙuri kawai da dai abun ya zo a haka ko insha Allah daga yanzu ba za mu ƙara bara a sake samun bata ba kuma nan ne ma tsakiyar labarin to a hankali yake warwarewa har ya gama sannan ya bude ya fara karantawa gabansa ne ya fara ganin sunan da aka rubuta da larabci sai wasu rubutu da shi kanshi bai san menene aka rubuta ba saboda mitsi mitsi ne daga can ƙasa kuma sunan zara ya ga an rubuta sannan daga gefe kasa ɗaya an sa ni zara zan mallaki rima gabansa ne ya ci gaba da faɗuwa cike da mamaki ce zara ce ta ta samin laya dan ta mallake ni me take nufi da hakan cikin sauri ya je ya ɗauko na toilet ɗin ya warware sunansa da na zara kawai ne a jikin takardar tsaye ya cike da mamaki yana ƙara bin takardar na kallo zara kwance take ɗakinta dukka sala ta rufe ta tana so ta je faɗin yarima amma ta kasa saboda ba ta jin daɗin jikinta daga ƙarshe dai daurewa ta yi ta miƙe ta ɗauko alƙibarta ta saka sannan ta fito ta nufi faɗinsa. ɗinsa a hankali ta buɗe betrun ɗinsa ta shiga tsaye ta gan shirke da layar juyowa ya yi mata wani irin kallo tak zara ta ja ta tsaya cikin ranta ta ce shi kuma wannan mutumin me yake nufi da ni hakan muryarsa ta ji ya ce abin da kika yi min abin da kike shirin yi to bai yiwu ba don haka sai ki canza sabon shiri amma ni na fi karfin duk wani sihiri zara zuba masa ido tai tana kallon sa cikin rashin fahimtar abin da ma yake magana akai a hankali sai ce ban fahimci abin da kake nufi ba yarima wurga mata rara ya ce kar ma ki maida ni wanda bai ma san abin da yake ba ko kin dauka ban ga layun da kika aje min ba cikin toilet da karamin filo na zara zaro ido tai tace ni kuma mika mata yarima ya ce to ai sai ki duba ki gani idan ƙarya aka yi miki cikin sauri ta karɓa ta shiga dubawa tsoro fargaba duka suka cika ta cikin sauri ta ɗago kai ta kalli yarima da shi ma ke kallanta muryarta tana rawa ta ce wallahi wallahi ban aikata ba ban san wane ne ke neman ja, ja nema na da sharri ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauri ta je wajen yarima ta riko hannunsa kwalla duk ya cika mata ido ta ce ka yadda da ni wallahi wallahi ba ni na aikata ba ba ni na kawo maka laya ba wallahi fisge hannuwansa ya cikin ɗaga murya ya ce idan ba ke bace to wace ce kuma sunan wane ne a jiki zara kallonsa take cike da mamaki da ce yanzu ka yarda zan iya yi maka asiri cike da rashin damuwa ce to idan ban yarda ba me kike son yi murmushi zara ta wanda ya fi kuka ciwo ta sannan ta ce da a ce ni mushirika ce da ba akan ka zan fara ba kuma ba zan taba min cewa in aure ka ba da tun farko zan san yadda zan yi in ga ban aure ka ba saboda ni ma ina da wanda nake so kuma da a ce ina asiri da tun farko zan yi maka ba sai mun kai wannan lokacin ba wallahi na gaji da wannan sharrin da ake jamin ko ma wane ne ya je dan kansa ta ƙara shi maganar cikin kuka yarima kallon ta yake har ta kai aya sannan ya ce idan kin gama za ki iya tafiya dan maganganun ki ba za su taɓa tasiri a gare ni ba Zara ɗago kai ta kalle shi ta ce ba komai insha Allah gaskiya za ta yi halinta ko ma wane ne sa zai tono da sannu tana faɗin haka ta wuce ta fita ta bar ɗakin tafiya take za ta koma faɗinta hawaye suna zuba daga idanuwanta ita kanta ba da san inda take jefa kafarta ba hawaye ɗaya na bin ɗaya a hankali take furta ya ubangiji ka kamin mafita a cikin wannan al'amari ya ubangiji ka tuna ka tona asirin duk wani mai nufin sharri a gare ni me ne musu me na tare musu me suke son su jefa ni akai suke son ganin sun bata min rayuwa ta me yasa menene na tsare musu a cikin rayuwa wane ne yake nufina da shari'a haka har yake kai ga haɗa ni da wani nawa Tuntube ne ta yi ba ta sani ba nan ta faɗi za ta faɗi cikin sauri ta ji an ta faɗa jikin mutum dago kai ta yi cike da mamaki don ganin kowa ne ne ido ta zuba ma jakadiya da ita ma take kallonta a hankali jakadiya ta ce ran ke daɗe me yake faruwa ne da ke ne haka zara dutse idanuwa ta yi nan wasu sabbin hawaye suka sake shigowa gangarowa jakadiya cikin sauri ta waiga gaba ɗaya bayan ta ganin ba kowa sa ta riƙe zara suka ida isa faɗin zara jakadiya kallon kuyangun zara ta yi ta ce ku bani mu waje cikin sauri duk suka fice suka bar ɗakin zaunar da zahara jakadiya ta yi saman ɗaya daga cikin kushin sannan ta zauna ƙasa gaban zara kallon zara ta yi ta jingina kanta a jikin kushin ɗin hawaye suna zarra daga idanuwanta ta ce ranke daɗe me ke faruwa ne da ke haka zara a hankali ta buɗe idanta ta kalli jakadiya nan ta yi murmushi wanda ya fi kuka ciwo sannan ta dafe kanta jakadiya gyara zamanta ta ta ce gimbiya ki faɗa min matsalar ki ni na yi alkawali zan taimaka miki ki daure ki ɗauke ni a matsayin uwa Za ta ɗago kai ta ta kalli jakadiya har a lokacin hawaye suna zuba daga idanta cikin muryar kuka ta ce ya ake so in yi da rayuwata wai me ake so na yi na rasa wane ne yake kulla min shari da an gama wancan sai a faɗa wannan shin ya ake so in yi ni zan iya hakura da auren ma kawai in koma gidanmu cikin sauri jakadiya ta girgiza kai ta ce a aran ke daɗe kar ki ce haka dan wallahi ki faɗa min abin da ke faruwa na yi alkawari zan taimaka miki Zara kallanta ta yi cike da gamsuwa da maganar jakadiya sannan ta kwashe duk makirci da ake yi mata ta faɗa ma jakadiya. Jakadiya jinjina kai ta ce wannan ba aikin kowa ba ne sai gimbiya samayya. Zara cike da mamaki ta ce yanzu kina ganin ita ce za ta yi min haka? Jinjina kai jakadiya ta ta ce tabbas ita ce dan na san wace ce gimbiya samayya da mahaifiyarta fiye ma da yadda za su iya yi don iya ganewa. Zara share hawayen fuskarta ta ce to wallahi zan iya haƙura da auren in koma gidanmu. a agin biya ki ci haka bai dace ki karaya ba mu mun san halin su kuma su mayya da kika ga yarima ya aura to auren haɗi ne ba auren soyayya bane suka yi hatta shi kan sherima da kike gani akwai abin da mahaifiyar mayya take kullawa a kansa wanda ita kanta mayya bata sani ba zara ido ta zuba mata cike da mamaki zakadiya ta ci gaba da cewa akwai wani lokaci da dada ta aike ni wajen sultana sadiya lokacin da na shiga falo ba kowa har na juya zan baro ɗakin na juyo magana kasa kasa a betrun ɗinta sultana sadiya tsaye nai mm, a betrun ɗin sultana sadiya tsaye nai lokacin da na juyo tana cewa so take gimbiya su maye haihu idan yaron ya fara wayo tana so ta bi kowace hanya don ganin ta kawar da yarima in ya so mijinta a ba shi riƙon ƙwarya kafin jikan nata ya girma daga baya ya zama shine sakin gari ta san idan ya hau to sai yadda ta so mulkin gidan zai tafi don ta tsani mahaifiyar yarima ta so a ce ta a ce ita ce ta haifi ɗa namiji wanda zai gaji garin ba mahaifiyar yarima ba ina jin hakan cikin sauri na fito falo na baro faɗin gudun kar ta ganni don na san idan ta ganni to ba ba za ta bar ni da rai ba zara cike da rudewa ta ce dama haka matar take to shi yarima bai san halinta ba ne ya amince a wuri ɗiyarta murmushi da kadiya ta ta ce tabbas yarima ya san kaɗan daga cikin halayyarta don tun yana ƙarami idan ya je Fat ɗinta wahalar da shi take don akwai lokacin da ta taɓa watsa mai ruwan zafi ta kuma ta gargaɗe ni da idan na faɗa ma wani sai ta yi sanadiyar bari na aiki kai zan iya rasa raina kasancewar ni kaɗai ce lokacin da abun ya faru bana da wata kwakwarar shaida to ba a gane ba cewar zara ba a gane ba har abun ya wuce eh to Yarima yana da wani irin hali wanda ba kowa ba ne yake iya buɗe bakinsa ya faɗa ma wannan halin nasa tun yana ƙarami kuma na tabbata shi kansa yana sane da abubuwan da ta yi masa kawai dai ya share ne in dai wajen makirci ne to kala kala matar nan ta iya don ina tunanin da sa hannunta mai take yi miki waɗannan abubuwan zara jingina kanta ta yi cike da jin tausayin mijin nata jakadiya ta ce ranke daɗe ki gode ma Allah da ba su bi ta wata hanyar ba don ganin sun kawar da ke ko da ba su bi boka ba ko da ba su bi boka ba amma sun san makirci kala-kala jinjina kai zara ta yi cike da mamakin halin sumayya a hankali ta ce duk makircin su basu isa su yi abin da Allah bai nufa ba kuma ina neman kariya daga ubangiji na sai dai ban san yadda zan yi shawo kan yarima ya fahimce ni ba ya fahimci cewa bana da burin na walakanta ko kuma na alakanta wani abu da shi Jakadiya ta ce karki ce haka ranke daɗe kuma bai dace ki ga laifin yarima ba tunda duk bayan makircin su da suke miki bai yi tasiri a gare shi ba amma yanzu ki duba ki ga har da sunansa da naki aka haɗa kin ga ai ba komai bane zai iya kin yarda yanzu dai abu ɗaya zaki shi ne nake tunanin kamar zai taimaka wajen ganin kin kubutar da kanki zara kallon jakadiya ta ce wani abu kenan please faɗa min nan jakadiya ta ce ki ce ya tambayi gaɗinsa su faɗi wanda ya shiga da baya nan tun da ke kin ce baki shiga ba za ta ce anya kina tunanin zai amince eh insha Allah ai ya aminta da su ya san ba za su taɓa yi masa ƙarya ba zara jinjina kai ta ce na gode sosai da kadiya hakika kin taimake ni a lokacin da nake da buƙatar taimako nake nake kuka kika ga kika taimaka mini na roƙi ubangiji na ya kawo mini ke jakadiya ta ce ki damu gimbi har cikin raina nake jinki dan ke ce kika fi dacewa da yarima ba su maye ba kuma ina fatan ya kasance ke ce zaki fara ajiye mana magajin yarima zara sai daga ban ta faɗi da sauri ta girgiza kai ta ce karki ce haka su maye ita ta fi dacewa ta haihu a da yarima yar dariya da ta ce tuni ta yi watsi da damanta ko da haka ma mahaifiyarta ta ci buri ita ma amma a yanzu kaddara ta riga yi fata zara cike da mamaki take kallon ta ce ban fahimci abin da kike nufi ba murmushi zakariya ta ce karki damu da sannu zaki fahimta nan ba da dadewa ba jakadiya tana faɗin haka ta miƙe tare da risna ta ce na barki lafiya ranke daɗe za ta ɗaga kai ta yi ce na gode sosai jakadiya sai dai in ce Allah ya baki ladar abin da kika yi min jakadiya murmushi ta yi ta ce karki damu ai yi ma kai ne ni dai fata na ki rike sirri na magana da na faɗa miki zara murmushi ita ma ta ta ce insha Allah babu wanda zai san maganar nan bayan mahalicin mu sai ni da ke jakadiya ta ce na gode nan suka yi sallama ta fita Zara tsaye ta tana tunanin cike da jinjina masu mai da mahaifiyarta sannan daga baya ta wuce ta shige bedroom ɗinta ta kwanta nan hawaye suka ci gaba da fita daga idanta tana tunanin hukuncin da Yarima zai yanke mata a kan laifin da ba ita ta aikata shi ba fashewa ta yi da kuka ta ce ya ubangiji ka kamin ɗauki ku kuka take sosai sai da ta ji kanta ya fara ciwo sannan ta daina haka ta yi ta juyi saman gado daga ƙarshe bacci ya awon gaba da ita Yarima bayan bayan Zara ta fita zama ya yi saman gadonsa tare da data kansa cike da takaici mamakin zara ne ya kama shi don bai taba tunanin haka daga gare ta ba tun daga yanayin tarbiyyarta ya daɗe zaune yana dindina lamarin don abun ya ɗaure masa kai sosai don idan ya ce ba ita bace to wane ne zai hakan tsaki ya ja cike da takaici sannan ya kwanta abu guda ya tsaya masa rai kalmar da ta furta ta ni ni ma ina da wanda nake so haka kalmar ya ta jinta a kunninsa tana masa yawo har daga ƙarshe bacci ya ɗauke shi ba tare da ya shirya ba a can ɓangaren su mai kiran sultana sadiya ta yi tana fikin bata bari ta ko sallama ba cikin jin daɗi ta ce umma na aiwatar komai kuma ina tunanin nasara a cikin aikin nan namu daga can bangaren sultana sadiya dariya ta ta ce gaskiya na ji daɗi dauta ai ina faɗa miki ta ruwan sanyi za ta bar gidan nan dan makirci kala kala babu wanda ban iya ba idan aka yi wani bai yi ba sai a canza wata hanyar cikin jin daɗi su mai ta ce shi yasa nake ƙara son ki ummana dan duk abin da nake so ke ma kina so na tabbata yanzu yarima zai zama nawa ni kaɗai murmushi sultana sadiya ta yi sannan ta ce karki damu ya ta farin cikin ki shine nawa shi yasa nake burin ki ki haifo min jika wanda zai gaji sarautar nan amma kin san fahimta amma kin kasa fahimta inda na dosa in dai kin san kina yin planning to ki taimaki ki taimaka ki taimaki kanki ki daina tunkan wancan munafuka ta fara haihuwa gaban sa mai sai da ya faɗi dan ta taba yin tunanin haka ba a hankali ta ce haka ne kuma umma insha Allah ba ma za ta haihu ba za ta bar gidan sultana sadiya ta ce na dai faɗa miki ki rufa ma kanki asiri ki daina cikin shugaba su mai ta ce to umma naji hmm. Allah ya sa da gaske cewar sultana sadiya amin umma na yau wata yanzu ki kwanta ki yi bacci dare ke yi ko to umma ko me kenan sai kin ji ni ko nan suka yi sallama suka kashe wayoyin su baki ɗaya Zama ya faɗawa ta yi saman gadon ta cikin murna ta ce yes na san zuwa gobe wancan munafuka za ta koma kangonsu kangon gidansu haka ta yi bacci cike da farin ciki cikin dare zazzabi da ciwon kai suka tashi zara daga baccin da take nan ta yi ta juyi sannan gadon daga ƙarshe dai ta sauka ta kwanta ciwon cikin ta yake babu wanda za ta iya kira don ko hannun ta kasa ɗagawa ta daga ƙarshe tana nan tana juyi a haka har aka kira sallar asuba ta kwanta nan ta juya nan ta hannunta da ta ɗaga ta yi wani abu ba za ta iya ba har aka gama idar da sallah akan kunnenta amma ta kasa tashi da ƙyar ta samu ta miƙe tana dafa bango ta shiga toilet sai da ta haɗa ruwan ɗumi ta yi wanka sannan ta ɗauro alwala daga ƙarshe ta samu ta zauna ta yi sallah sannan ta lalubo paracetamol ta sha nan saman da numan ta yi kwanciyar ta sai da gari ya fara yin haske sannan ta miƙe ta janyo alƙibata ta saka cikin rashin kwarjini ta fito duk wanda ya ganta ya san bata ta lafiya ko da kuyangunta suka gaishe ta hannu kawai take daga musu taku take da ƙyar? tana dafa bango tana tsayawa ta huta a haka har ta isa faɗin yarima tana murda kofar betum ɗin yarima tsaye ta yi tare da jingina kanta jikin kofar tana mai da numfarfashi yarima da daidai lokacin ya sabka daga saman gadonsa tsaye yana ƙare mata kallo ko da ya kasance cikin fushi yake da ita amma hakan bai hana shi ya ji wani iri ba da ya ganta cikin yanayin zara hankali ta tako ta motsa kusa da shi ya rima ɗaure fuska ya ce me ya kawo ki wajena ko wani abun kika zo ki kara shirya min murmushin karfin hali ta yi sannan a hankali ta ce na san kana jin haushi na akan abun da ya faru shiru ta yi na ɗan lokaci sannan ta ce amma dan Allah ina neman alfarma guda sai da ta kalli cikin idansa sannan ta cije lebe cike da dauriya ta ce ka taimaka ka yi bincike kafin ka zartar da hukunci ka tambayi gaɗinka su faɗa maka wanda ya shigo fad ɗinka ta baka na don ni wallahi duk jiya bai shigo ba sai dare wallahi ce ta cika mata ido ta ce kawai na ce kar ka ɗauka ba ni ba ce sannan kuma ban hana ka ɗaukar mataki ba idan ka gane ni ce ba wai na ce kar ka ɗauka ba ni ba ce sannan kuma ban hana ka ɗaukar mataki ba idan ka gane ni ce kawai ina tunatar da kai ne kar ka yanke hukunci ba tare da kayi bincike ba a kullum addu'a ta Allah ya bayyana da gaskiya ba zan taɓa yin baƙin ciki ba idan hakan ya zama ƙarshen tarayyar tarayyar ka da ni saboda ni na san gaskiya ba ta karewa sai dai ƙarya ta kare yarima cike da mamaki yake kallon ta ko da ya san har cikin ransa ya san maganganun da ta faɗa gaskiya ne amma hakan bai sa ya nuna a fili ya amince ba zara dafe kanta ta yi a hankali ta ce na barka lafiya juyawa ta tana fara tafiya wani jiri ya kwashe ta ta yi baya za ta faɗi eh, sauran kaɗan na kai hannu na kama ta na tana cewar matan yarima ce dogarawa da bulalan sannan mai suma suka kama ka ta kai bayani duk da taimako na je ka buga kanta akan tight akan sayis shi ya sa. duka duka anan na dakata a littafin da ya gaba a littafin da muka yi na sha bakwai mun haɗa littafi na sha takwas za ku ji yadda al'amarin zai kasance insha Allah daga yanzu babu wani makircin da za a kulla wanda ba ku ji shi ba makircin guda biyu a kulla wanda eh, ɗaya an boye muku ne ɗaya kuma gashi gashi saboda haka dai kasancewar saboda tsaro kun ga dole ne ba don tsoro ba wasu abubuwa a rinka ragewa kun ga in kama mutum wai an ce ya sanan shi eh, tsanin da ya je aikata mummunan aiki kamar kamar me kin sani kamar da hannunka aka yi duk da dai ba an yi dan ya aikata ba amma da haka akwai abubuwan da za a dinga irin dan yawa ba da ko ta ah. mu haɗa littafi na goma sha takwas zanzin yadda al'amarin zai kasance daga ni ɗin dai kullum da koyaushe shugaban bare baren najeriya da ma Nijar. Mhm. A, ah, in ba kowane yare ma yi tafi Saudiya sunan shi me Balarabe. Kowane yare ya je Saudiya sunan shi Balarabe. Hmm. Dan wata uku na baka he ka iya larabci. Kaga ka zama Balarabe sak. Dan na ga kina son kimin tambaya to na baki amsa tambayin tun kamun maki min, ma'asalan.